بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka 'yan uwa masu mu a wannan shirin namu na mu koyi tajwidi koyi karatun alkur'ani kama anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala ina mana sallama irin ta addinin musulunci wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan mai mu yana tare da mu yau za mu yi darasi na 79 insha Allah ta'ala kuma muna magana akan abin da ya shafi ahkam al-mudud ma'ana hukunce-hukunce na maddoji mun gama bayani akan abin da ya shafi almaddu tabi'i mun fara magana akan abin da ya shafi almaddul ja'izil fasil mun faɗi asma guda biyar da maddul ja'izil munfasil take da shi to abin da yau za mu duba shi ne a ƙasamu na almaddul ja'izil munfasil a can maddul ja'izil munfasil tana da aqsam malamai sun ce ita maddul ja'izil munfasil tanqasimu ila qismaini itamaddul ja'izil munfasil ta kasu kashi biyu ai ta farko akwai almaddul ja'izil munfasil almaddul ja'izil munfasil Alhaƙiƙi. na biyu ita ce almaddul ja'izil munfasil alhukumi wayannan su ne ƙasa na almaddul ja'izil munfasil ma'ana muna da al'infisalu alhukumi da al'infisal alhakiki e wayannan su ne suna da wata alaƙa umuma kuma suna da kowa yana da nashi khas idan muka ɗauka yanzu مدو المد الجائز المنفصل الحقيقي إذا ما هو المد الجائز المنفصل الحقيقي ما لم يسكتي تعريف انسا هو أن يكون حرف المد هو أن يكون حرف المد هو أن يكون حرف المد ثابتاً في الرسم واللفظ في الرسم واللفظ هذا هو التعريف هو أن يكون حرف المد ثابتا في الرسم واللفظ إذا أنت من المد الجائز المنفصل الحقيقي شين mu حرف مد يا تبتا في الرسم المصحف وتيندي ذو الرسم العثماني ثابت sannan wallafs kuma ya tabbata a lafazi me yasa aka kawo wannan saboda almaddul ja'izil uh, munfasil alhaqiqi yana da bambanci da almaddul ja'izil munfasil alHukumi, shi kuma almaddul ja'izil munfasil alHukumi huwa an yakuna harful maddi محذوفا في الرسم أما ثابتا في اللفظ ثابتا في اللفظ هذا هو التعريب كذا بمبنشن سوشيني شيء المد الجائز المنفصل الحقيقي هو أن يكون حرف المد ثابتا في الرسم واللفظ amma almaddul ja'izil munfasil alhukumi huwa an yakuna harful maddi mahzufan fil rasmi lakin sabitan fil lafzi wannan su ne ta'rif to amma ya za mu yi mu gane su idan yanzu mutum ya zo yana duba mushafi ta yaya zai iya bambance cewa wannan shine almaddul ja'izil munfasil alhaqiqi wannan almaddul ja'izil munfasil alhukumi ko kuma duka zai ɗebo musu yadda ke so bugu daya. la bari ba da misali mafi rinjaye idan almaddul ja'izil fasil alhaƙiƙi shi yana yiwuwa an taƙifa ala harfil maddi kuma jaza an taƙifa alaihi zai yi ka tsaya a kansa kuma ya halatta ka tsaya misali mu ɗauka wala tamassuha bisu'in wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillahi fadharuha ta'kul fi ardillahi wannan fi ardillahi fi al-madd al munfasil idan جاز عليك أن تقف على كلمة في وعلى حرف في ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في إذا صارت مدا طبيعية تأكل في إذا وقفت إذا المد الجائز المنفصل الحقيقي إن ون يا halatta ka tsaya ala harfil maddi sannan wannan kuma ka raba shi idan wannan shine irin wa'annan wa'annan suna nan birjik a cikin alqur'ani shine alama na al-munfasil al-haqiqi to gani lokacin mu ya riga yayi eh, za mu yi matsaya a darasin mu na gaba insha Allah ta'ala za mu dora wa sallallahu wa baraka ala hadha an-nabiyil karim eh, akwai wanda ya mana tambaya na ko daga Nijar ne wani gari ne da can a Nijar eh, mun yi magana akan anwa eh, na almudud eh, kawo anwa guda ɗaya biyu uku ko mun ce anwa ɗin guda hudu ne wanda dalilin da ya sa muka bar wannan na hudun akwai wata madda da take shiga cikin wata to dalilin madda da take shiga cikin wata in Allah da inda yana bibiyan mu wata maddan za ta shiga cikin wata yanzu wa'yan na ɗin ma akwai wacce za ta zo ta shiga cikin wata a nan gaba sa wani in mun bashi sai mu yi akara shi sai a gaban Allah da mu yi kokari zamu shigar muna fatan Allah madaukakin sarki ba mu dace yawa sannan akwai ko mai tambaya dai tambaya wani littafi muke amfani da shi dan yabi a tsarin babuka muna amfani da hidayatul mustafida ne a tsarin babi mana duk babin da muka ɗauko muke bi yanda yake a hidayatul mustafida shi muke bi sai dai muna ɗan ƙara buɗaɗa shi kaɗan kaɗan gwargwadon hali kaɗan ba da yawa ba muna dan budawa muna amfani da wasu littattafai da dan dama wanda da su muke ƙara budawa amma in dai yana da hidayatul mustafida a babi to yanda kaga yazo a babin nan hidaya shi muke bi yanzu yanda yake a madda a cikin ya bidaya hidayatul mustafida yanzu akan shi muke kuma tun karatun da muka dauko tun daga farkon ta'rifu tajwid muna amfani da shi al-hidaya al amma muna dan buɗawa wajen da shi malam mai hidaya ya dan kawo shi a takaice muna ƙara budadawa wannan kawai shi ne abin da muke Allah ya datar da mu